Deutsche Welle. Taɓa kalashi. Jama'a masu sauraro barkanku da warhaka. Barkanmu kuma da saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na taɓa kalashi. Shirin da ke duba batutuwan da suka shafi al'adu, addinai da kuma zamantakewar al'umma. a kwanakin baya ne a birnin kwalen na nan jamus a kai bikin fina-finan afirka inda aka gabatar da jerin fina-finai daga nahiyar ɗaya daga cikin su shine wani fim mai taken the rising of the sun wato da ya yunkuro wanda wani mawaƙi ɗan ƙasar saliyu ya shirya tare da haɗin gwiwar wasu matasa waɗanda suka taɓa yin irin rayuwar gararamba a kan titi a saliyu fim ɗin dai ya duba yadda matasan suka shawo kan irin tsoron da ke zukatansu da ke hana su yin wani abin kirki in kun biyo mu a hankali za ku ji ƙarin bayani masu sauraro muhammad nasir awal ke marhabin da saduwa da ku a wannan lokaci Here I am carrying my own ashes to the mountain top. Let me light a candle on the fresh soil of my grave. Wannan dai wani sashi ne na fim din The Rising of the Sun, wanda Patrice Bat Williams ya shirya, inda ya fara da yadda yakin basasan kasar Saliyu ya yi mummunan tasiri a rayuwar matasan kasar musamman ma yara da aka tilasta musu ɗaukar makami a lokacin yakin na shekarun gwamnati na 1990. kamar yadda shi kanshi Patrice Bat Williams ya yi karin haske a lokacin gabatar da fim ɗin. But this this movie is about basically rebirth through Wannan fim dai ainihi mun shirya shi ne don duba wata sabuwar rayuwa cikin wani hali na tsoro ga misali. Tsoro ya ta samma kashe kwarin gwiwar jarumi a fim ɗin, amma kasancewarsa yaro ne karami ya tashi tsaye ya tinkari tsoron domin yara ba su da tsoro irin na manya. Fearlessly because children don't really have that same fear that we have, they only have like rational fears, I think. Fim ɗin dai da ke a jerin fina-finan Afirka da aka fara gabatarwa a bikin fina-finan Afirka da aka yi a birnin Kwalen, batun sake rayuwa ko sabuwar rayuwa na da muhimmanci sosai ga Patrice Bat Williams wanda ya shirya fim ɗin. Mahaifiyarsa Bajamushi ya ce mahaifinsa kuma ɗan ƙasar Saliyo. An haife shi ne a ranar da Allah ya yi wa kakansa rasuwa, saboda haka aka ba shi lakabin Baba Tunde. a harshen yarbanci da ke ma'anar baba ya dawo a harshen hausa patrice ya yaba da irin kokarin da matasan suka yi wajen shirya fim ɗin they are just perfect you know they like you know no actor could act like them su nuna kwarewa ba wani ɗan fim da zai iya yin abin da suka yi domin abubuwa da suka faru da su suka baje su a fim ɗin sun burge ni a dukkanin abubuwa da suka yi domin babu ƙarya ciki komai gaskiya ne babu wani ƙage wai don an haife su cikin talauci bai hana su su nuna hazaƙarsu ba mutane ne na musamman waɗanda da watakila an haife su a wani wuri na daban da watakila sun zama shugabanninmu Greetings, Freetown. Greetings, Sierra Leone. It's good to be good, bad to be bad. Run, Tunde, run. Sumin taɓin fim ɗin na tsawon mintuna goma sha biyu ya mar da hankali a kan yara da ke gararan ba a kan titi waɗanda al'umma ta yi watsi da su, a saboda haka suka haɗa kai suka zama wani gungun masu aikata laifi. Saboda wannan dalilin nema, Patrice Bat Williams ko Baba Tunde ya ce yara ne na musamman saboda haka ya yi sha'awar shirya fim da su don ya nuna gaskiyar lamarin. haɗin gwiwar shirya fim ɗin dai ya samo asali ne daga 'yar uwar patrice wato malens bat williams a lokacin wata ziyara da ta kai freetown babban birnin ƙasar saliyo hankalinta ya karkata ga wasu matasa da ke rayuwa ƙarƙashin wata gada duk da gargaɗin da mazauna unguwar suka yi mata da ta guji matasan 'yan ƙarƙashin gada malens ta nuna tsoro ba ta fara hulɗa da su har suka kulla abota what is the worst that could happen they could rob me you know, they wouldn't like rape Abu mafi muni da ka iya faruwa shine su yi min fashi. Ba za su yi min fyaɗe da rana tsaka a idan jama'a ba. Tuni ma dai na fara hulɗa da su, musamman ma shugabansu, wanda shi ne ma ya yi min ladabi lokacin da na je wurin da suke. Ya yi min fara'a, kuma bai nuna wani hali mai barazana ba. Um, for me, it daga nan dai matasan sun yarda da malens sannan sun fara ba ta tarihin rayuwarsu irin abubuwan da suka gani lokacin yakin basasar kasar ta saliyo da zaman su a matsayin sojoji yara ƙanana da yadda aka kashe iyayensu da cin zarafin su a hannun dangi da kuma 'yan sanda da irin gwagwarmaya ta rayuwa a kan titi a cikin watan nuwamban shekarar 2011 matasan haɗe da patrice da malens suka fara aikin shirya fim ɗin a matsayin 'yan wasa ko masu ɗaukar hoto ɗaya daga cikin mataimakan masu ɗaukar hoto da ake kira momo yanzu haka ya mayar da shi sana'a inda yake a jerin sanannun da ke hira da shugabannin siyasa yanzu haka momo na aikin shirya fim ɗinsa na farko shirya fim ɗin dai na the rising of the sun wani ɓangare ne na wani aikin ɗauke matasan ƙasar ta saliyo daga titi domin ba su sabuwar makoma ta rayuwa in ji malens bat williams wadda kuma ke zama masaniyar kimiyyar tattalin arziki Ban yarda da ra'ayin nan na ba da tallafi ko wani taimakon raya ƙasa ba, domin da ya kasance abu mai kyau mai kuma fa'ida, to da ya yi kyakkyawan tasiri a nahiyar Afirka. ban yarda da wani taimakon raya ƙasa ba ko kaɗan. Bayan tunani mai zurfi kan yadda za ta samar da tsaftataccen ruwan sha da hasken wutar lantarki a Afirka ba tare da wani jari ba, Malens ta fara wani aikin samar da tufafin Afirka inda ta zaɓi na al'adun gargajiya. Da yanzu haka matasa a Saliyo ke samarwa wani kamfanin tufafi a nan Jamus. yanzu haka dukkan matasa 21 da ke wannan aikin sun tsaya kan kafafunsu wasu na kasuwanci wasu na karatu a fannoni daban-daban a jami'a in ji masaniyar kimiyyar tattalin arzikin We sold the collection. It's actually all that stuff is sold out. And um, mun sayar da kayayyaki masu yawa, amma barkewar cutar Ebola ta sa komai ya tsaya cak tsawon shekara guda. saboda haka da yawa a cikin matasan sun ci gaba da rayuwarsu dama dai ba wai mun tsara shirin ne na dindindin ba manufa ita ce a jawo hankalinsu su bar gararan bakan titi su sake shigowa cikin al'umma su nemi ilimi ta yadda za su iya yin dogaro da kansu yayin da malayans ke kokarin ganin matasan na saliyu sun zama masu dogaro da kai shi kuwa ɗan uwanta patrice cewa ya yi ya samu kwarin gwiwar ci gaba da aikin shirya fina-finai bai ga waƙar da yake yi a cikin watan satumba aka fara nuna fim ɗin nasa na the rising of the sun a gidajen sinima wanda kuma ya daidai da lokacin da aka fito da sabon faifayensa kuma na takwas mai taken life is blood To ma'adalla, jama'a a nan za mu sallama da ku a filin sai mako na gaba in Allah ya kai mu. A madadin abokan aiki na musamman ma Gwendolyn Hilze wadda ta wakilci tashar DW a bikin fina-finan na Afirka a birnin Kwalan. Ni na ku Muhammad Nasir Awal ke cewa a kasance lafiya daga nan sashen Hausa na DW.